waƙar marigayi Dr. Maman Shata Katsina kenan yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ce daga nan sashen Hausa Radio France International Arfai ke muku barka da Juma'a. Sannunmu da arzikin sake haduwa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Ranar 24 ga watan Janairun kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ilimi ta duniya domin nuna yadda ilimi ke da mahimmanci ga rayuwar ɗan adam kuma ana amfani da wannan rana wurin tattauna mahimman batutuwa da suka shafi ilimi tare da nemo hanyoyin magance matsalolin da suka dabaibaye shi babu kamar a ƙasashe masu tasowa. Taken bikin na bana shine kirkirarriyar fasahar AI da kuma ilimi wanda ya mayar da hankali akan batun wa al'umma gwiwar samun ingantaccen ilimi na fasahar zamani. Dangane da wannan rana, shirin rayuwata zai duba irin ci gaban da aka samu a fannin ilimi yara mata, da ma yadda gwagwarmayar tabbatar da hakan ke sauya tunanin su, Kuma bakin da muka gayyata sun hada da Fatima Yahya, wata ɗalibar aji ɗaya a babban ajin sakandare wadda ke da burin zama likita nan gaba. Sai kuma Dr. Hadiza Asabe Muhammad, kwamishiniyar ilimi ta jihar nija wadda ta bayyana mana irin ci gaban da suka samar a gwamnatance a harkar ilimin mata a jihar. Amma kafin nan, wakilanmu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto. Rayuwata. An shafe shekara da shekaru dai ana faman yin gwagwarmayar jan hankalin hukumomi don baiwa ilimin yara mata muhimmanci. tare da tabbatar da cewa iyaye ma sun bai ma yaran dama don samun ilimi wanda zai kasance fitila ga rayuwarsu gwamnatocin jihohin arewacin najeriya na daga cikin waɗanda suka fi shan matsin lamba kan baiwa ilimin yaran mata muhimmanci to ko za a iya cewa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu jihar neja wadda tana ɗaya daga cikinsu jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar jibrin usman kodo ya ce mun samu ci gaba sosai ta fannin ilimin mata a jihar Niger. saboda a yanzu haka akwai wani shiri na world bank ana kiran shi ajal wanda jihar neja tana cikin states inda suke cin gajiyar wannan shiri kan karatun 'ya'ya mata saboda mun kara samun enrollment a makarantu iyayen yara irin dr aliyu sani dan masani cewa ya yi idan yanzu ka je asibitotinmu wanda ake ce kamar irin basic health haka za ka ga 'ya'ya mata to idan ko ba karatun na suka yi kaga babu yadda za a yi a kai su su ma waɗannan yara albarkacin wannan rana ta ilimi ta duniya ga abin da suka ce. Suna na Fatima Muhammad muna alfahari da wannan rana ta ilimi ta duniya. Suna na Salima Yahya. Ina kira ga 'yan uwana yara mata mu mai da hankali ga karatu. Duk da ci gaba da aka yi ittifaƙin an samu a yawan yara mata da ake shigarwa makaranta. Dr. Nafisa Abubakar Zaki yar gwagwarmaya ce kuma ƙwararriya a fannin ayyukan ci gaban al'umma ta ce har yanzu akwai saurari na a ba. Ana sa yara makaranta 'yan mata amma ba a bari su ƙara karatu. Yarinya za ta ƙara shekara shida na secondary school sai ta kai SS3 saura wata ɗaya ta yi wayek za a cire ta makaranta a yi mata aure ko kuma ya ce shi ya gaji da wahalar na da Allah ta je gida ta zauna. A bari yara su gama makaranta sai a ɗaura aure ko kuma a yi mata auren amma a ci gaba. Ilimi dai muhimmin abu ne da ake masa kallo da garkuwa ga rayuwar al'umma musamman ma na yara mata RFI. To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zan zantawarsa da Fatima Yahya, wata ɗalibar aji ɗaya a babban ajin sakandare da ke jihar Neja. Ina alfahari da wannan rana ta ilimi a matsayin wannan a matsayinmu na yara ƙanana inda za mu iya koyan ilimi wanda za mu iya amfani da shi. Kina ganin wannan a yadda abubuwa suke tafiya burinki da cike da shi a rayuwa za ki iya cimma? Eh, zan iya cimma shi. Ina da buri kuma ina gani buri na zai iya cimmuwa. Duk da cewa ni 'yan gidan masu karamin karfi ce. Babana ma ya rasu kwanan nan. Amma kuma mahaifiyata tana so na yi karatu. kuma za ta iya iya bakin kokarinta wurin cewa na cimma burina. To me burinki da kike da shi a rayuwa me kike so ki zama? Ina so in na gama makaranta na gama komai in zama likita. likita daban-daban ne likitan mata likitan fiɗa likitan yara kowane irin likita ko dai kawai kina so da ke dai ki zama likita ci kowane ina so in zama kowane irin ne ke dai kawai kika kin zama likita eh mu duba yanayin yadda ake koyar da ku a karatu shin kina ganin akwai mai da hankali daga wurin malaman ku na ganin cewa ku mata yara mata kun yi karatu sosai yadda da ake koyar da mu yanzu ya fi na da malaman mu ma suna kara mana ƙwarin gwiwa akan mu tsaya mai karatu domin in muka yi karatu za mu taimaka al'umma ne ba kawai kanmu kaɗai za mu taimaka ba don haka ina da burin zama likita a rayuwa domin ta nan zai fi taimaka wa al'umma ta. Daga ƙarshe kina da maybe ko kira ko wani abu da zaki yi ga hukumomi domin su ƙara taimakawa yara mata na karatu? Kamar yadda mutane mata haka ba kowane iyaye ne yake da yadda zai taimaka ma yaran shi akan makaranta ba. Muna so a ɗan taimaka mana a samun da free education saboda yara su koya karatun ilimi ina kira ga gwamnati ta ƙara ba ma ilimin mata mahimmanci fiye da yanzu saboda da yawan mu yara mata muna so mu yi karatu haka yake wakar ilimi kuka saurara a bakin mai ita Umar M. Sharif ta fata masu saurare kun nishaɗantu ba tare da ɓata lokaci ba sai tattaunawar shirin rayuwa ta da Dr. Hadiza Asabe Muhammad, kwamishiniyar ilimi a jihar Nejan Najeriya. Batun dai ilimi a jihar Neja muna alfa'ari kwarai da wannan gwamnatin namu na fama gwamnan Umaru muhammadu babu da yadda ya nuna karamci da kuma kula kan batun ilimi musamman na 'ya mace cikin ababen da ya sa a gaba a kan maganin makarantar 'ya mace ya ma yanzu duk yara mata da suka gama makarantar sakandare na farko za a biya musu kuɗin jarabawa kuma 'ya'ya mata kawai wanda zai zama ya kwaɗe ta musu ilimi na ci gaba akwai shirye-shirye da dama da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar domin inganta ilimin yara mata. Daga ciki akwai irin Agile da dai sauransu. Kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu dangane da irin fara samun nasara wurin cimma abubuwan da kuke so ku cimma a gwamnatance. Tabbas, Niger yana cikin states da suka yi benefiting daga Agile Fund. Kuma Ajal musamman kasan tana magana ne akan ilimin ya mace. To yana cikin abubuwan da nake gaya maka cewa Gwamnan mu ya riga ya bada ko a cewa a tallafa ma 'ya'ya mata yadda aja ta tsaro shi don akwai tsarin da aja ta yi da za a tallafa ma 'ya mace ma mai zuwa makaranta da za a dan bata kuɗin da zai ɗauke ta daga gida ta je makaranta kuma daga makaranta ta dawo gida alal misali makarantar da za ta je yana da ɗan tazara kaɗan da inda take. me za ki iya cewa dangane da wannan rana da aka ware ta ilimi ta duniya idan aka duba ta ɓangaren ilimin 'ya'ya mata. ilimin 'ya mace ilimi ne mai amfani kwarai da gaske nema in ba dan ilimin da nake da shi ba yau da ban kai matsayin da nake yau ba a jihar Niger saboda haka yana da kyau iyaye su san cewa ilimin da ya mace babban jali ne tattaunawar Ismail Karatu da Dr. Hadiza Asabe Muhammad kwamishiniyar ilimi a jihar Niger Najeriya kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? lamba kenan da za ku tuntube mu a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen hausa radio france international arafai musamman wakilinmu daga neja ismail karat abdullahi zainab ibrahim